عليك صلاة الله ثم سلامه بديوان طه الهاشمي سرت ملحقا عليك صلاة الله ثم سلامه بديوان طه الهاشمي سرت ملحقا كليني يا سلمى سلميني لمالكي سأمشي لطه خير فهر ومالكي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 Shi ta tafarkin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wanda mun kwana a bayanin shehu radiyallahu anhu kamar yadda muka ɗauki wannan manhajin shehu radiyallahu anhu magana ce mai faɗi amma saboda yanayi na lokaci an kakkasa abin marhala marhala darba darba domin watan ɗaukar nukɗoɗi mu tattauna a kansu tun daga tauhidi sallah sauran arkanul islami ga baki ɗaya a wajen shi'u radiyallahu anhu da kuma abin da ya shafi alkur'ani matsayin alkur'ani wajen shehu matsayin sunnan manzan Allah sallallahu alaihi a wajen shehu da riko da sunnar da karantarwarsa akan sunnan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da karantar da al'umma tsanin alkadarin manzan Allah da kuma kiyaye haƙoƙan sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam duka mun gabatar da wannan don haka yanzu za mu ɗauko wata sabuwar nukɗa sabuwar nukɗa ita ce afdaliyatuhu karantarwa shehu radiyallahu anhu akan fifikon manzan Allah akan dukkan halitta Allah can magana ce kan daraja ita ma darajojin a iya fahimtar fifikon a ciki amma nan kai tsaye maudu'in na magana akan fifiko karantawar shehu radiyallahu anhu akan manzan Allah shine mafificin mafifita ga baki ɗaya afdaliyatu don haka duk wanda yake na shehu ibrahim radiyallahu anhu ba zai taɓa kwatanta wata halitta ba da manzan Allah balle ya fifita babu wannan ba matafiya shehu ibrahim ba ba almajirin shehu ibrahim ba ne ba mai riko da shehu ibrahim ba ne sai dai sojan gona amma dai in dai tafarkin shehu ne radiyallahu anhu to za a same ka ka fifita manzan Allah akan dukkan abin da ba shi ba daga Allah sai manzan Allah wannan ita ce karanta wa shehu radiyallahu anhu don haka zaka je na cewa fa afdalu khalqillahi daha muhammadun wa akramuhum nafsan wa sihran wa mahtida ألا أيها الممدوح يا أفضل الورع ويا أيها المحمود zal walliwa ya ce fa afdalu khalqillahi ina sanar da halitta fa mafificin halitta Allah kaf durran gabaki ɗaya ba togo babu banda wane shi wannan wanin babu shi a halitta Allah wanda zaka ce banda shi duk halitta Allah gabaki ɗaya mafificinta Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam mai wannan babban suna annabi Muhammadu sallallahu ta'ala sallam shehu ne mafi mafificin halitta Allah wa mahum nafsan ne mafi girman su a halitta a rai don haka wannan hadisi ne hadisin na Aisha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya zo yana karsashi yana farin ciki yana murna ta ce ya rasulullahi yana ga kaman ba kaman ko da yaushe ba dama manzo Allah kullun cikin sakin fuska yake amma sai ta gaya abin ya wuce kamar na kullun sai ce ya ba zan yi haka ba zan ji daɗi ba in yi murna in yi farin ciki yanzu mala'ika jibril ya taho yana mani bushara ya ce Allah ya aike shi ya ce in ɗi kallabtu masharik ardi wa magharibaha falam ajid nafsan akrama ala Allah min muhammadin ya ce na yi safiyon ƙasa kakaf da tudunta da kwarenta da duwatsu da gulabe da ko'ina da ko'ina na yi safiyo ina cigiya ban samu wata rai mafi girma a wajen Allah kamar manzan Allah sannan kuma walam arabani abin afdala min bani hashim a dangi ko dangoga na bi dangoga dangoga ban ga wani dangi mai girma ba kamar banu hashim me yasa ko ba zan yi farin ciki ba da murna to shine ma'anar wa akramahum nafsan wa sihran kuma shine mafi girman mutane mafi girman halitta a sarkuta duk wani wanda za ka haɗa surki da shi a ce surkinka ka ba shi ko surkinka ya ba ka ba kamar manzan Allah shi ne mafi girma don haka manzan Allah sassalama yake cewa ni ne mafi ficinku a rai ni ne mafi fificinku a surkuta wa mahati da haka a asali manzan Allah ke faɗin girma da darajar nasabarsa da asalinsa a karatun da ya gabata mun ji haka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ahbadani Allahu ila al-ardi fi sulbi adama Kai wa lam yazal yanqulni min al-aslab al-karima ila al-arham at-tahira musaffan muhadhaban la tatashabu shubatan illa kuntu fi khairihima manzo Allah ke fadin nasabarsa mai tsarki da girman nasabarsa da darajarsa ta haka manzo Allah shine afdalu khalqillahi shine mafi girman su a sarkuta shine mafi girman su asali ala ayyuhal mamduhu ya wannan abin yabonawa ya afdalal wara ya mafificin halittar Allah kaf wa ya ayyuhal mahmudu ya wanda ayyukansa gabaki ɗaya na yabo ne manzo Allah bai da wani aiki wanda yake sabanin ayaba duk aikinsa gaba ɗaya na yabo ne duk sifofinsa na yabo ne komai nasa na yabo ne zalhamdi walliwa shi ke da maqamul mahmudan watan ma'abucin yabo shine ma'abucin tuta Allah tabaraka wa ta'ala ba manzon Allah tuta da haka yake cewa adamu faman dunahu tahta liwa'i yawmal qiyama adamu da wanda suke bayan annabi adamu duk suna karkashin tuta ta ran tashi alkiyama liwa'ul hamdi biyadi tutar yabo tana a hannu na haka manzon Allah ke cewa wani wuri shehu na karantar da dai har wa yau fifikon manzan Allah akan dukkan halitta ya ce bi afdali ardin ko wa afdalu maujudin rasuli Muhammadu." wa zalika abdun fal mukhalifu abithu ya ce wa afdalu maujudi wa afdalu maujudin mafificin samammu gaba ɗai rasuli manzanmu mai wannan babban suna wa zalika abdun kuma ne cikakken bawan Allah wanda ya bauta ma Allah haƙƙal ubudiyya yadda ya cancanta a bauta wa Allah haka manzo Allah ya bauta wa Allah shi ya cika haƙƙin ubudiyya to shi ne ce fal mukhalif duk wanda ya ce ba haka ba abisu wannan ka ɗauke shi wargi ne yake ba magana ba ce da haka ba ma za a kula ta kanta ba duk wanda ya zo da wani saɓanin manzan Allah da haka in ka ji wasu na cewa wai zaman manzan Allah shi ne mafificin annabawa wai wali iyazu billahi ba muttafaqun alaihi bane wai akwai sabani wannan ba sabani bane shidanci ne wasu ke son su sa amma gaba dai al'umma ta hadu akan manzon Allah mafi mafificin annabawa Da aka fal mukhalif wanda ya saba da wannan abithu wargi yake yi wasa ne kawai ba magana bace wani wuri ya ce bi afdali ardin halla afdalu mursalin bi afdali yawmin fastabana kamaluhu don fifikun manzan Allah da Allah ya zaɓi manzan Allah ya fifita shi fa duk abin da ke da alaƙa da manzan Allah sai da Allah ya fifita abin ina da aka ce bi afdali ardin a ina aka haifi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a makka sai da makka ta zama afdalu ardin mafificiyar ƙasa domin a nan ne ke da awwalu baitin wudi'a lin nasi lallazi bi bakkata mubaraka. a nan ne ke da ɗakin Allah inna awwala baitin wudi'a lin-nasi to don haka manzon Allah da Allah ya kaddara za a haife shi yayi buruzi a cikin wannan jiki na dan adam bayan ya zanna ruhi shekaru barkatai ya zanna nuri shekaru barkatai to da Allah tabaaraka wa ta'ala ya nufi ya bayyanar da jikinsa wannan mai tsarki a cikin wannan sura ta dan adam to a makka aka samar da shi a makka aka haife shi alaihi salatu wassalam don haka shi ke cewa bi afdali ardin halla afdalu mursalin fiyayyen manzanni a makka a fiyayyen ƙasa ya sauka kuma a wace rana ya ce bi afdali yaumin a rana mafificiya ita ce ranar litinin fasta bana kamaluhu don haka kamalan manzan Allah sallallahu ta'ala wasallam ta bayyana komi nashi sai da Allah ya sanya masa shine mafifici lokaci ya yi da mu tsaye a nan muna fatan Allah ya mana muwafaka a cikin fahimtar wannan matafiyar shehu radiyallahu anhu a cikin karantarwar da shehu ke mana na fifikon manzan Allah akan dukkan halitta da annabawa da mursalai da mala'iku da dukkan halitta Allah duk abin da ba Allah ba manzan Allah yana sama da shi a daraja da ɗaukaka Allah ya mana muwafaka a ciki a madadin gidan talabijin na madinawa talabijin Allah ya karɓa mana assalamu alaikum wa rahmatu alaika salatullahi thumma salamuhu بديوان طه الهاشمي سرت ملحقا عليك صلاة الله ثم سلامه بديوان طه الهاشمي سرت ملحقا كليني يا سلمى سلميني لمالكي سأمشي لطه خير فهر ومالكي إلى